na asalin littafin adabar shari'a na abu abdullahi muhammad ibn muflih al-maqdisi Allah ya masa rahama sai aka yi tsari aka yi ta'zibin ah, yau za mu tashi darasi na tara haka ne ko in ba manta ba inda muka tsaya mala yana magana ne akan abin da ya shafi a ƙarya abin akan abin da shi muni ko kuma illa ta karya. asalin fasalin da aka aka bude wannan magana a cikinsa shi ne fasalin da yake ta fasalin fil makri wal khadiyati wa tukri wal intiza fasalin da yake magana akan haramci na almakru makru makirci wal da yaudara was sukhri da ba'a wal istihza da kuma izgilanci to a cikin wannan babin ne malam da ya kawo maganganu a cikin jerin abin da ya fada sai ce wa yahrumul kadhib li ghairi islahin wa harbin wa zawja Ya ce wa yahrumu ko haram al ana haramta karya li ghairi islahin in ba dan gyara tsakanin mutane da suka samu sabani ba wa harbin ko kuma a wajen yaki wa zaujatin ko tsakanin ma'aurata anan mun karanta hadisi wanda yake nuna anan ana yin karya. ana yin karya saboda hadisi ya nuna cewa babu laifi a yi karya domin waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata hadisin umu kulsun bint ukuba hadisin umu kulsun bint ba ibn abi mu'ayyid take cewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa laifin kazzab ba makaryaci allabi alladhi yuslihu na nas fayanmi kairan wanda zai sulhun tsakanin mutane sai ya haifar da alheri au ya kulu khairan ko ya faɗi magana ta alheri kaga sai sai ta yi laisal kazzabu ma'ana in ka faɗi magana domin sulhunta mutane biyu ko da yawa da suke sabani baka yi karya ba ma'ana a shari'a an yi rangwame an yi rangwame domin mutum ya faɗi wata magana wacce a wannan magana zai yi ƙoƙari ya sulhunta tsakanin mutane a cikin dai hadisin ita wannan baiwa Allah umu kulsum hmm. sai ta ci gaba da cewa a walam asma'ahu yurakhis walam asma'ahu yurakhis ban ji ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yurakhis yana yin rangwame ban ji ba yana rangwame sai yake take cewa fi shay'in mimma yaqulu an-nas cikin abin da mutane suke fade illa fi salat sai cikin abubuwa guda uku shi na ji yana yin rangon cikin maganganun mutane wanda suke bane tani alhaq tana nufin a lokacin yaki mutum zai faɗi magana wacce take ah, ta ƙarya domin alharbu kuda yaki dan zambani wal islam bainan nasi da gyara tsakanin mutane wa hadithu rajul imra'atahu mutum yayi wa mata zance yayi wa matarsa magana wanda zai ja hankalinta zuwa gare shi wa almar'a zawjaha mace ta yi magana wacce za ta ja hankali mijinta cikin wannan fasali ma ya kawo magana akan me akan hukuncin ƙarya cewa wa yuharramu alkadib ana haramta ƙarya musulmi baya daga cikin ɗabi'un sayin ƙarya a dai cikin wannan fasalin mala ya kawo yace wa yuharramu almadhu wad kuma an haramta yabo da kuma zargi muka ce mun karanta a darasi ne gabata wani irin yabo ne aka hana shine yaban da yake na karya ko yaban da yake na wanda zai jefa mutum cikin halaka wani an hana amma yabo abu ne wanda yake Allah ta'ala ya yabi bayi na gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutanen kirki haka nan zargi ba a yin zargi akan ƙage ko ƙarya in ma mutum zai yi zargi zai ne akan abin da yake na gaskiya kuma Allah tabaraka wata ya zargi mutane waɗanda suke da laifuka kayan ambaci laifin su ya zarge su don su gyara asali ana zargi ne don a gyara shine makasudi haka manzo Allah ta alaihi ya zargi wasu mutane bisa ayyukan da suke aikata don su gyara a cikin wannan fasali dai yake wannan ainihin wato bayanai kamar yadda duk mun karanta yana da kyau wani lokaci saboda an dan dau lokaci mu yi muraja'a saboda ba kowa ne zai iya koma ya saurari maganganunmu da muka karanta ba a cikin jerin abin da yake magana sai yake magana a kan wato a tarif ne jirwaye wanda zai yi fasali nan gaba shi ne fasalinmu na gaba akan magana wacce take ba karya tsantsa ba amma dai magana ce wacce take da kama da haka kama da ƙarya a darasi da ya gabata mun karanta inda mali yake magana akan yin ƙarya a inda mutum zai yi kokari ya fidda kansa daga halakacin ya halatta a yi ƙarya idan mutum ya shiga hali na kunci ko yana neman hakkinsa misali shi ne ya kawo magana ake cewa bayan na wuya jibul kadin idan ka nufi a isma musulmin minan al idan za a jefa mutum dan uwanka cikin halaka ba laifi ka fasa magana wacce take ka tsiratar da shi ko da kokari ya ce ko kuma neman hakki ko kuma neman hakki har ma da yin rantsuwa domin ya ce walau ihtaja ila al-yamin fi masu min. da har sai ya yi rantsuwa domin ya tsiratar da mutum daga halaka ɗan uwansa daga halaka ba lai an halifa wajibi ne yi rantsuwa ba wai iya karyar ba ya ce ma abin nan sahibul mughni babban malami ibnu kudama mai mughni yana cewa li'anna inja al ma'tum wajib yaratar da rai wajibi ne wakar ta ayyana fil yamini in har sai an yi rantsuwa to za a yi haka har ya kawo labarin wasu sahabbai suwaid ibn hanzala da shi da wasu sahabbai sun taho sun yi hijira tare da su akwai wayo don hujjar sai aka tsare su abokan gaba za a kashe to su suna da wato fahimta da waɗannan abokan gaba ɗin kamar suna da da hilf suna da wata alaka ta cewa ta taimakekeniya tunda an kafin musulunci laraba suna yi health. ma'ana a haɗa kama a ce yarjejeniya cewa na ne a tsakanin juna wannan ba zai tafi wannan kabila ba wannan ba zai ko na wajen yaƙi. to shi sai aka kyale wannan amma to abin nan shi wa'il ibn hujr wannan abokan gaban suna rigima da shi saboda haka suka ce sai sun kashe shi sai ya ce a ɗan uwansa ne sai suka kyale shi da aka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ma yake Allah ya ce nayi ƙarya domin in ban faɗa haka ba za su halaka shi sai ce sadaqta abinda ka faɗa ai gaskiya ne al-muslimu akwai musulmi ai musulmi dan uwan musulmi da kace dan uwanka ne ba kai ƙarya ba amma hakika yana nufin ɗan uwansa na jini shi haka za su fahimta shi kuma yana nufin ɗan uwansa na addini kaga ai kowa abinda abin da ya faɗa ɗan wata jini ne amma da ya faɗa ga shi an kyale shi saboda haka yake cewa mutum zai yi ƙarya don ya tseratar da umarsa daga halaka har yake cewa wa annahu yajuzu kadhibu al-insan ala nafsi wa ghayrihi idza lam yatazamman darar zalika al idan ba zai cutar da wani ba a wannan ƙaryar da zai yi babu laifi yayi idza kana yatawassalu bil kadhib ila haqqihi in har sai ya yi karyar za a bashi hakkinsa hakkinsa malai ce babu laifi ya yi haka sai ya kama da labarin sahabi an tana shi ko wanda ya karya a makar shi ne ba alhajjaj ibnu ailaq alhajjaj ibnu ailaq wani sahabi ya musulunta kuma yana da dukiya a makka ya san ba za a ba shi dukiyarsa ba za su riƙe za su kwace a ciki sai ya karya ya musulunta a lokacin da aka yi yakin khaibara labari ya zo wa mushrikai cewa ai ga annabi sallallahu nan ya abin nan ya daga da yahudawa suka ci kai lalle ya gamu da gaman sa su yahudawa da suke ga makami ga karfi ga ganuwa ga wani ne ne to amma da Allah ya ba wa Allah nasara sallallahu alaihi wasallama ya sanya fa kazabu fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim sai Allah ya jefa tsoro zukatan Yahuda duk da cewa su sun yi tanadin yaki suna da ganuwa a garin Khaibara sun tsare garin ga makami ga dabaru na yaki amma Allah ya karya su to laraba sun ji labarin yaki sai ya zo Makka sai ya kawo akasin abin da ya faru sai ya ce ai gashi can yahudawa sun kai muhammadu kasa sun ma yi kaza ya faɗi maganganu wanda ba haka ba ya ce yanzu ma ana can ana ana baje koli na ribar da suka ɗiba daga wajen muhammadu da mutanen ana can ana saidawa ni ma so ne ce ku taimaka dama yana da kudaden sa wajen mutane kudin tattaro mun dukiya ta inji in sayi nan abin nan in sayo ni ma abin da aka kwace wajen muhammadu da mutanen suna ta murna sun ɗauka aka yi ta kama ta irin ɗan kasuwa ne ya babba da kuɗi wata ne ba aka yi ta damar da zuke su bayan ya karɓi abinsa kuma matarsa ita ma bata musulunta ba ya yana ya ba ta ajiya ce ba na ajiyar nan je in samu riba bi ya karɓe duk dukiyarsa ya haɗa ya kama gaba sai daga baya suka ji ashe ba haka bane aka sai ne ashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yayi nasara annabi da sahabbai suka ji haushi suka ce amma yayi mana tsiya a to ai hakkin sa ne ya ga annabi annabi yace kai daidai dama ya tambaya ya ce in na je ba zan gaya musu maganar da ba ga yace ka je ka faɗa ba ko duk wannan a fasalin nan yake ta kawo waɗannan maganganu don mu gane hukuncin irin waɗannan ma'amaloli da suke faruwa to a ce ci gaba inda zamu tashi shi yake cewa a kala wa nadiru hada makamancin wannan makamancin wannan makar kumanta a ƙarshen jawabinsa yake cewa أما ما نال من, مك... من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المسلحة معناه شن قرية قريد شن حجاج ابن علاق يي يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يهودا في نصر عكاس المسلمين قالوا كتن بزيلا دي وصور عنك الزيان داشي صور باس ديوا مكة سنا قوي إيمانا سكة سجد أموا سكا شجا هذا شيء كتير وننجا أموا سكة شجا أبني بني شوبا amma maslaha shi da ya kwace dukiyar sai da bara ya karbe ta fi wancan maslaha saboda ai daga baya kuma sun ji labarin ba haka bane sun ji daɗi to saboda haka duk da yana kama na ma'auni ne na kar mutum ya bar abin babu kaidi kasancewa in ma za ka yi haƙƙinka ne sannan ba zai cutar da wani ko da ka yi ƙaryar ka sa wani ya fada cikin ainihin wato a illa shi ne ci gaba da cewa wani zero hada kala nan ne za mu tashi yake cewa wani zero hada makamancin wannan yace al-imam wal hakim akwai shugaba da alƙali al-hakim mai hukunci yuhimul khatm yana wato nunawa wadda suke husuma ya nuna musu khilafal haqqa sabanin abin da yake shine gaskiya li yatawassala bidalika dan ya kai da hakan ila isti'malil haqq wajen wato samu gaskiya ko amfani da gaskiya shugaba ko kuma alkali to da dama in yana mu'amala da mutane mutane suna da wuyar sha'ani dole yana bukatar wani lokaci in ka ce za ka yi magana keke da keke mutane suna da akwai munafurci da yawa akwai rashin gaskiya da yawa akwai duk ɗabi'ar ɗan adam to wani lokaci yana bukatar sai an yi 'yan dabaru ma'aikata ma'aikatan tsaro alkali wane sai an yi 'yan dabaru za a yi ne za a iya gano inda gaskiya take to wani lokaci sai an yi karya saboda mutane aka gaya musu kaza sai kaga mutum ya yayi inkari yi laifin yi ba jini amma aka ce abinda sai ce a shi bai yi ba to shine ce shugaba da kuma alkali hakim suna iya amfani da mai magana ta karya domin su nuna wa shi wanda ake hutuma da shi akan sabanin abin da yake gaskiya dan li yatawassal bi dalika ila istimal al-hadd a samu gaskiya a cikin magana ga misali kama auhama Sulaiman da Dawud kama yadda sayyidina Sulaiman annabi Sulaiman dan Dawud alaihi wassalatu wassalam yayi ihami nan ba za a ce karya ba ce ihami ne ma'ana ka yi wa mutum dabara cikin zance ka yi wa mutum dabara ta yadda za ka iya gano inda gaskiya take kuma dama dai alkali ba wai alƙalanci ba magana ce ta littafi ba ba baki ake ja a fasa baki a ce an yi kaza kaza ba haka ba shi alƙalanci idan mutum bai suka zoma husuma kai ka san kowa kokari yake kare kansa cewa shi ke da gaskiya haka biyar kan adam ko da mutum bai yi gaskiya ba haka zo faɗi ba safai zai ce eh ba haka ba ne nadiran ba kaɗan ne mutane mutum da ya yi abin da yake na daidai ba za a ce ba kai ba ce eh, gaskiya ba yi daidai ba kaɗan ne sai ya ta musu alhali bai yi daidai ba to shi sa alƙali yana buƙatar ya zamo yana da wani littafin na dabaru banda kuma ilimi na karatu karatu daban kuma dabaru daban in alkali ba yi da basira ba yi da dabaru to ba zai iya hukunci tsakanin mutane ba annabi ah, dawud alaihi salatu wassalam wasu mata biyu suka zo suka kawo koke game da hadisi ya zo ah, imam ahmad da ibnu an-nasa'i suka rawaito ah, lafazin abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ba da labarin abinda aka rawaito cewa kharajat imra'atani ma'ahuma sabiyan lahuma wasu mata biyu sun kama hanyar tafiya a zamanin sayyidina annabi Dawud da annabi Sulaiman matan nan su kama hanyar bulaguru fa fa'ada zaibu ala idahuma kowace tana da jariri kowace tana da jariri suna tafiya a dawa fa fa'ada zaibu ala idahuma sai ga kirkeci ko kura ta yi wabce dan ɗaya daga cikin matan fa aka zawala da kawai ta ɗauke dan ɗaya ta gudu fa asbahata taqtasimani fi sabil al-baqi kawai sai dai take danki aka dauka ta a danki aka dauka kawai sai gima ta kawai kowace tana cewa dan wanda aka dauka jaririn ki ko dan ta dauki wanda a jaririn ki ko dan ta dauki saboda haka da suka yi rigima shikenan fa asbahata يقتصم تقتصمان في الصبي الباقي الى داود عليه السلام فكجوا النبي داود da koke. kowace tana ta danta ne danta ne wannan na ja wannan na ja annabi dawud ya ce to shi kenan kowace ta yi bayani kowace ta yi bayani kuma kar kuma ta hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna kamun husuma innakum takhtasimuna ilayya kuna kamun husuma kuma sai ɗayan ku ya zanto ya fi ɗayan iya magana hmm. wani lokaci Eh, eh, magana bai waje ba za ka iya kare kanka ba sai ka kana ta inda inda shi kuma annabi Dawud abin da ya kalla zahiri kawai babbar ta zo tana ta faɗin magana ai dan ai akai yi kaza kura ta dauke dan ta kawai ta zo kan mun daga da ya ji dai magana babbar sai ya gamsu da ta kai wannan dan babbar ne tace babbar dauki danki ne dan karama aka dauke dan tayar aka dauki shikenan suka fita wannan tana kuka suna fitowa sai ga annabi Sulaiman a kofa sai ya ce me ya faru alaihi salatu wassalam sai karamar ta ce ai ga abin da ya faru kaza kaza kuma kura ce muna tafiya ta dauke dan wannan sai ta ce wannan dana danta ne kaza kaza kuma gashi muka kai kuka wajen annabi na ga hukuncin da yi sai ce Allah sarki ku ta hoto ba dai rigima ake akan da ba sai ya kwala kira ya ce a tomin da wuka me abin damuwa a raba shi bi mana kowa ta dauki rabin Shi nan. sai ta gan karma an kawo gaza ta ce a'a na ce ni na bar mata da tana faɗa haka sai ce to ɗanta ne da wata yi ta ba damuwa ta yi shiru ta ce a yanka da yana ji zai ce wannan da wannan ne saboda haka ya gaya wa ba aka karbe aka ba wata ga yanzu an yi amfani da hikima ba kaɗai an tsaya iya maganar waccan da sai kware a magana ba dole ana buƙatar dabara kuma za ka faɗa magana mutum magana ta ihami da zai fahimci wani abu sai ka kamo shi da wannan abin nan kaga anan sai yake cewa ya eh, tuni bisa kina kawo ka kawo mai kaɗan biyu ba kuma sai ɗauki rabi a buta ba shi nan sai ba fata ce a yanka ɗan araba sai karba ta ce a ni na ya karbo na na ya za ta farhaz min mura na ba ta ni na ba mata ɗan shi nan na haƙura tana faɗa haka sai ce ɗanki ne ya ƙwace ya ba wa ɗaya kaga ya amfani da ni da dabaru na hikima wajen mu'amala da mutane in kana babba sai kana da irin wannan dabarar ana kama ka hutuma to sai kana da hikima wajen gane mutane wani yana da magana yana da zaraka yana da dabara yana da ba hakinsa bane amma kuma kamar yadda annabi faɗa fa yakunu ahdukum alhanu min al ya kuma magana fiye da ɗaya sai in shi haƙƙi dama duk wanda na ba shi haƙƙi ba nashi ba to a lahira sai ya ba ya maido da haƙƙi kar mutum ya je abin nan dan kawai ya je to kenan kaga shine malam ke cewa wa naziru hada makamancin wancan da aka yi bayani a baya na magana da ake yi wacce take ihani ka nuna abu dan wani ya fahimci wata magana wadda ba haka ke nufi ba ya ce wal hakim da shugaba da alƙali suna buƙatar suna da hikimar zance yuhimul khasma khilaf al-haqqa da za su nuna wa abokin husuma sabanin gaskiya da ya tausar da zalika da istimal al-haqqi domin a bayyana gaskiya kama abu auhamu Sulaiman kamar yadda Annabi Sulaiman alaihi salam yayi zance na hikima ga ihda imratai mar'ataini dai daga cikin matan nan biyu bi shakkil walad yace a tsaga dan nan biyu nisfaini hatta ya tawassala bidalika ila ma'rifati ayni ummi domin a gane wace ce mahaifiyar dan idan mace danta ne ba za ta yi da a yanka shi ba za ta yadda ba ta san an yanka to mai amfani yi shi za a yi amma ita ɗaya kare sai ta yi shiru ta san ba ɗanta ba ne kenan ya tabbata na wancan to wannan dai ya kawo mana maganganu masu yawa domin mu gane kin zantuttukan da muke yi A mu ya haramta ƙarya wannan abu ne sananne kuma Allah ta'ala ma ya yi abin nan tana na azaba wailun yau mai idin lil mukazzibina ga makaryata to amma cikin yau da kullun zance kana buƙatar ka faɗi wata magana wacce kake neman hakkinka ko kake kare wani wata maslaha wacce ba hakikanin gaskiya ba kai tsaye gaskiya ba ce to amma saboda maslaha shari'a ta ba da mai wannan kofar to amma yanzu ya yi magana akan ƙarya akwai akasin ƙarya ko kuma abin da yake ba ƙarya ba ne kai tsaye amma jiwaye ba haushe yake cewa da shi da larabci yana ce al-ma'arif al-ma'arif al-ma'arif jam'u ne wato jam'i ne na abin da ake da shi al-mi'rab ana ta ma'arif da ya ko al-ma'arif banda ya jam'i ne na mi'rab daga ta'rif wato shine jirwaye da lalata ake cewa ta'rif ma'ana jirwaye shine ka faɗi magana kana nufin wani abin da wanda yake sauraron ka bai gane abin da kai zai fahimci wani abin kai kuma kana nufin wani abu ne ake cewa jirwaye ai duk musamman na wani ko ragin Allah ya masa rama yake cewa a tare kalamun lahu jihar ya ce a tare magana ce mai fuska biyu mai fuska biyu mai fuska biyu kamar yaya shi ne yake cewa kai tafsir wa ma'ana ma'ana ka faɗi magana shi mutum ya fahimci wani abu daban kai kuma kana nufin wani abu daban shine magana take da zahiri da kuma batini an gane ko shi ake cewa al-ma'arif ko kuma al-mi'raj ko at-ta'rif ko at-ta'rif imam al-aini Allah ya masa rahama yace at-ta'rif nau'un min al-kinaya ضد التصريح التعريف ضد التصريح akasin bayyana abu a fili shi ake cewa at-ta'rif dalilin da ya sa kawo wannan shine yau da gobe cikin mu'amala da muke da mutane kana samun kanka a cikin wani kunci wani lokaci cikin mu'amaloli ba ka so kai ƙarya don ka san ba ta da kyau kuma an sa ka a wani matsatsi kana so ka fita ko ba haka abubuwa da yawa suna faruwa a zo ana cewa ka ba da bashi kai kuma kasan san mutumin yana taurin bashi ba za ka ce ba zan bayar ba da nauyi kuma ka bayar ka san matsala ce ce mm. ka yi ta dabara ka yi ta ka ce kashi ga ko an an ba da oda kuma ka ga mutane duk an sanya kuɗi a cikin odar sai dai ka yi haƙuri kuma ka ga yanzu odar nan ba ta zo ba duk ka ga magana kake a baka ce eh ba baka ce a'a ba baka ce zan ba ka ba ka ce baka ce ba da kuɗi ba kashi gashi kuma ka ga yanzu an ba da oda kuma ya san an ba da oda ne alhaji wa da ga yanzu duk mutane sanya kuɗin su cikin irin wannan sha'anin oda ne kuma kaga yanzu fata ake kaga mu ɗan kasuwa abubuwa sai a hankali duk an sanya kuɗi a cikin oda to ya sa kuɗi a oda ai ba kai <laughs> almuhim kai dai kai wata kuma wata kila ya fahimci eh ka sa kuɗi a oda ne alhali kai kuɗin ka ne yana na aje ba ka so ka bayar ki kashi kaga ina ma a ce kai magana kaga yanzu duk odan nan an riga ya labari ya zo alaji ya kawo kaya duk an sa kuɗi a cikin wannan harkar sai dai ka yi hakuri gaskiya ai ka ce eh akwai eh, babu ba ka ce zan bayar almuhim ka dai abin nan kai baka so ka bayar in ya gane ma dai ya fahimci baka so ka bayar amma baka ce ba zan bayar ba ai ba zai je ce wani na roƙa ya hana ba matsalar ma kiya ko ba haka ba ko kuma irin mutane din nan mutum ya takura ma da da ziyara ka san wani ya takura ma zan zo wajen ka ce kashi kaga ko yanzu bayan isha'i bisa al'ada akan yi baki kuma ina yin kai ka shashakwana ga abin da kai a yi haƙuri a wani lokaci ka ce eh ka zo ko kar ka zo ba almuhim ka yi kokari ka yi shi ne wani yake bada labari a gidansa sai wani daki sai rubuta abuja a daki in aka yi waya sai ya shiga ya ce ku ce da abuja shi ke sai da abuja ba karya ba ne a wani abuja ga abuja shi ke da yana abuja a ga lafiya da an yi sallama sai a kuri yana abuja sai ka ɗauka abuja ya ce sai shi yana ɗakin abuja wani ɓangaren gidan ya saba suna abuja shi da ba ai ba karya ba ce yana abuja almuhim saboda akwai abubuwan da za ka shiga kunci ka so mutane a to lokaci sai da yan dabaru haka ake shi ko mutum dan adam matsalar sa baya gane uzuri shi a wajen dan adam ba uzuri kawai ka ba ni kawai dole ka bayar to ai ina ga yanayi yanzu baka ni ina da bukata kuma ka ya za a yi ta kawai shi in baka bayar ko je ce to ai ka gani mutane marasa kirki ka duba wani da muke amma na ruka ya hana to amma dama baka ce ba zan bayar ba baka ce babu ba kai mata kawai a zanga shi ke baka ce ina nan baka ce ba na nan to dole kana buƙatar dabaru wajen magana shi ake cewa mahari to me hukuncin wannan a shari'a shine ma ya kawo magana a kai yake ta fasalin fi ibahati mahari fasalin da yake bayani shi malam ce irin wannan jirwaye ya halatta ibaha ce ya halatta mutum yi jirwaye wa mahalliya amma ina ake yi zai yi magana yake to babul maari ya halatta ai jirwaye inda alhajati to ka kiyaye wannan ainihin wato ka'idojin ba ko yaushe ba saboda sai ka zama makareci kuma daga yin jirwaye sai ka koma yin ƙarya domin kullum ƙara gaba kake in abin yayi yawa kuma sai ya zama ƙarya ta shiga kuma ba a so ka zama makareci saboda ita ƙarya tana da matsala bal ma duk ɗabi'a tana da matsala mara kyau yau da gobe sai ta zama maka jiki kuma kaga matsala ce to ba ana so ka yi taka tsantsan karka sabowa da kanka wasu abubuwan da zai zama maka kuma munanan ɗabi'u ne sai ya gadar maka da abin da yake mafi muni saboda haka tubahul ma'arif inda alhaja za ka yi ne kadai a lokacin ne bukata wa tukrahu inda ghairil haja ba a san kai musulmi kullum ana so ka zanto maganarka kalam wahid sunan kamfanin nan kalam wahid kawai zance kai kai sai ɗaya ne kawai haka musulmi ake so Al'asuru, magana ka kawai ɗaya ne ko a kawai to amma kuma a ɗan adam zai wahala ka zama haka kai sai ɗaya dole yau da gobe mu'amala da mutane ta kan sa mutum ya zamo ga abubuwa sai a hankali duk mutumin da yake kaifi sai za ga ana yawan sa ko dai a ce girman kai ko a ce mai kaza ko a ce mai wai shi a ah, to ai magana ce guda ɗaya ina so ina so ba na so ba na zan yi zan yi ba zan yi ba zan yi ba to so da yawa kana da wannan ɗabi'ar za ka ji ana yawan zargin mutum cikai ta Allah wane yana da kaza yana da ko ba wani abu ne irin wannan ɗabi'ar shi kawai kai ɗaya ne to wani lokaci sai ka ga mutum yana buƙatar ya ɗan yi jirwaye cikin mu'amaloli da mutane wal muradu malike cewa abinda ake nufi bi adami alhajati a bi adami tahrim alma'arif da ghayr zalimi wannan fa magana da ake nufi cewa ana iya jirwaye da sharadi fa ba wanda zai yi zalunci aka yanje masa ba shi wanda zai zalunci bai halatta ba waye zai zalunci shine wanda ake bi bashi yace in wannan da yake bi na bashi yana zuwa sai ya fada Abuja ina yake a ce yana Abuja ana zalimi ne sai ya je mai bashi ya zo neman bashi in dai wane ne ya zo gida nema na ku ina Abuja yana zuwa ko sai ya fada Abuja ina wane sai ya kashi aiko yana Abuja yaushe ya tafi a to mu dai kaga a gida dai ya ce mana ya tafi abuja <laughs> yana abuja <laughs> kaga wannan azalimi ne yana so ya kiba da bashi sai yake kauce to kaga wannan bai halatta yayi wannan da ba haramun ne haramun ne dan ya yaudari mai haƙƙi an gane ba a yin jirwaye akan ne zalunci wannan bai halatta ba ana yi ne saboda ah, kare kai daga abin da zai zargi na mutane wadda ɗabi'ar mutane suna da yawan mai zargi magana ta farko yace ya halatta ko sai yace magana ta wakila ya harum wasu ka ce a'a kamar yadda ƙarya ta haramta jirwaye ma ya haramta domin me yasa zai gaya mana dalili zai gaya mana dalili dalili ko ai zahiri ne shine akwai yaudara ce ko ba ka kuma ba a so ka zama mai yaudari ba dabi'a ce mai shi ko zama yaudari ba kuma a hakika akwai yaudara a cikin jirwaye ko yanzu wannan da yake ta yana abuja ba ya zara ba ce ya yi zara ce amma kaga ba babu a gana to sai dai idan ka shiga matsatsi ka da yadda za ka yi to wani lokaci sai ka sai ka shiga abuja kawai <laughs> ko ba ka ba saboda wani lokaci mutane suna da shi a duk yadda za ka yi mu'amala sai ka ga mutum ya sa ka a kunce ya matse ka da yawa ka da yadda za ka yi ko ba ba ka ba shi kaya ina ta faɗa saboda yan kasuwa duk gasa na gaba ya karba da kyar ka samu kudin a zazzaki a zazzaki hmm? har yanzu wanda ya kuma ya zo ya ce kuma ba shi kaya ka rasa yadda za ka yi kuma ka <laughs> shi ya zama rigima ya zai yana ta cewa wani kaza kuma ana tare a masallaci daya a makaranta daya a unguwa daya makota kuma ga matsalarsa a kasuwa ya za ka yi to wani lokaci sai da yan dabaru ka kakkau da abin nan shi in ba haka ba zai duk inda ya zauna sai ce wani ka duba yadda ake makoci kai da muna masallacin mu ne ba kaza amma ka duba ya hana ni kaya ba ya san ni arziki ba ya san ni samu ba haka ba ne matsalar ta kai ko ba haka ba ba ya fahimta to dole wani lokaci an saka a matsayin sai kai kokarin fudda kanka da dabara ko ba haka ba wannan dai yaran is very clear ga just sa abin da yake faruwa matsalar da take faruwa sai wasu ka ce a bai haram bai halatta ai ba ya haramu je waye haramu ne dan me saboda akwai yaudara a ciki kuma ba a so mutum ya zanto mai yaudara wakila wasu ka ce a magana ta uku kenan lahu a tare fil kalami duna yamin bila haja ka iya yin jirwaye cikin zance amma ban da rantsuwa don wani lokaci kuma don ma ka gamsar da shi sai ka yi ne rantsuwa kamar yana abuja wallahi na abuja <laughs> Jiya fa ko yaushe daga gashi a kasu <laughs> kamar shi daga ya wulga ko a ce wani abu da wallahi da ta ko ba haka ba sai ta baki kamar shi daga ko ya wulga yau da a zahar ko yanzu zuwa isa ke na abuja ko ba kama ba sai an rantse ko ka ce a banda rantsuwa za a yi yau ma ba yi ne ba don a gamsar da shi a yi rantsuwa ba yadda ba a bata iya yawa to saboda rantsuwar tana ƙara gamsar da cewa ai yana abuja wallahi yana abuja hakan da to amma yin rantsuwar suka ce saboda ai zai ƙara kawar da hankalin wancan saboda haka suka ce halatta amma banda ne banda rantsuwa amma shi ma bila hajjatin rantsuwar da babu bukata idan akwai bukata ta ita ma ana iya yin rantsuwa za mu ji bayanin malin da zai nan gaba mana wannan da ya sa ka a matsatsin nan sai kai masa rantsuwa wani lokaci amma tsohon ita ma ta jirwa ya ce wallahi an kai baka ji labari ba wallahi alaji ya kawo kaya kuma duk an ba da oda mutane duk an sassan ya kuɗi a cikin oda wallahi kuma ya sani ya zai tambaya gaskiya ka faɗa amma dai kai baka ta kuɗin ka ba nan matsala inda ka sha kwana yi. ba kuɗin ka zo ka zuba ba ka so ka bashi ne kuma amma da kai rantsuwa ka gamsar da shi cewa eh kuma gaskiya ka faɗa an kawo alaji hoda alaji ta zo kuma wallahi mutane sun sassaka kuɗi kaga yanzu jira ake kuma ga abin nan wannan gaskiya ka faɗa har da kuma gaskiya ne amma gaskiyar shine ba ka so ne ka bashi kuɗin amma gaskiya alaji hoda shi ta zo gaskiya ne wannan haka yi rantsuwa kuma wajen mutane ma an yi ta abin nan kowa yana sassa kuɗi yana so in an zo raba shi ma wannan ma gaskiya ce amma shi yanzu ai ba wannan magana so yake ka bashi kuɗi kai kuma ba ka so ka bashi sai ka faɗi wancan magana har da rantsuwa ka ji kamar wasu abu ne biyu daban-daban batun an kawo oda ta zo ba ƙarya ba ne batun kai rantsuwa an saka kuɗi ana neman ba ƙarya ba ne amma batun cewa kai ba ka saka ba nan magana ce kai kana da wasu kuɗi da ba ka so ka bashi da yake nema kuma ba za ka ce ba zan baka ba to wannan ce inda ka sha kwana wancan duk abin da ka faɗa har da rantsuwa gaskiya ne kaga to su wayan suka ce a'a za ka faɗa ma ban da rantsuwa yake kala musanna musanna yake da abi abdullah ya ga imam ahmad abu abdullah yace kaifal hadithu alladhi jaa fil ma'arif ya imam ahmad me zaka ce game da hadisin nan da yazo akan magana ta jirwaye fil kalami cikin magana qala sai ce al ma'aridu imam ahmad yace eh akwai hadisi amma magana da ake sanya jirwaye a cikin ta la takunu fi shira'i wal bay ka sani ba ba a yin ta cikin cinikayya saye da sayarwa wannan jirwayen da aka ce ake cewa ya halatta ga wanda suke cewa ya halatta din nan amma banda a cikin kasuwanci a ciniki ba a yin ba a yin jirwaye a cikin ciniki la takunu fil bai'i wa shira wa tasluhu bainan nas amma ya halatta cikin mu'amaloli na mutane sai jirwaye cikin magana amma banda ne ciniki cinikayya sai da sai ba ba a yin jirwaye a ciki in ji wa in ji imamu ahmad musanna yana tambayar imamu ahmad cewa akwai hadisi ya imamu akan cewa ya halatta a yi ne a yi jirwaye cikin magana sai ta yi amma banda a cikin cinikayya banda a cikin cinikayya ba a yi an gane ku ba a dabara a ce wannan kayan nawa in ka bar shi aiko ka bar haja mai daraja kuma zan ga inda za ka samu a kasuwan nan aiko sai ka kara ne kasuwan nan kana neman irin wannan ne aiko da wuya ka samu irin wannan hajjata haka ne a shi a bangaren sa kenan gaskiya ne wannan irin kayan nan da yake da shi ai babu wanda yake da irin wannan kayan nafsu shi din shi hmm. kadai yake da irin wannan ko da wani akwai amma makamancin sa ne kaga ai waye in kamar wannan <laughs> to ko da wuya ka samu irin sa zo wannan yana nufin nafsu wannan amma za ka samu wani kwatankwace mana hmm. sai dai ba wannan ba ne kaga so kake ka rike shi lalle ka gamsar da shi ya hmm. kai so kake a tsaya sai ka yi masa dabara ka ce wannan kayan <laughs> ba ka san yadda izo nan wajen ne ai da ka sani wallahi ba za ka tsallake ba ai yadda kayan nan ma aka samu su ai ba ka sani wato yan dabaru da irin na yan kasuwa da ake in ka bar wannan <laughs> ai ko ka bar kaya wanda yake mai daraja duk wannan zance ne ba akwai wanda ya bishi shi wallahi a gaba to amma so ke yanke ka sai ta fara amma maganganu to wannan yaudara ce ita a kasuwa ba a yaudara magana kasuwa magana ce ta keke amma a mutunci a musulunci in za a yi ciniki mutum ya saya illa an ta kuna tijaratan an taradin ya ga abin yadda yake kuma ya yarda ya biya kuɗi ya karba haka ne kasuwa Allah ce an taradin da yaddarsa ba da yaudararsa ba in kai masa yaudara ai kaga ba batun yarda a ciki da da ka gaya masa cewa wani abin daban da ba zai saya ba ai kaga mu a irin ɗabi'ar kasuwannin mu ba a yin irin wannan irin a ce wai ka faɗi kayan ka yadda yake kaza kawai malam ga kayan in yi maka mai saya kawai to da Allah zan iya samun shi a gaba ni na sani ne zan iya samun wanda ya bi wannan ni na sani ne ka je ka kuma ya san cewa akwai wanda ya bana shi wallahi sai in ka je shagon wani za ka samu wanda ya bi wannan gaskiya kwaliti ba zai gaya ba shi so yake sai ka sai wannan a to wannan ai kaga ita kasuwa keke da keke na eni eh, haɗewar eh, da nake da shi kenan haja ta kuma ka duba ka gani ka taba ka duba in yayi maka fa ni'ima sai ka saya kuma kaya na je gashi nan duk inda kasuwa take za ka zuwa ka ga abin amma ne ga irin na ne kayan da wanda nake da shi nan ka gwada ka gani in yayi maka ka duba ka gani kuma ka je gaya masa gaskiya ne in za a yi ciniki kar ka yi masa dabara in kai masa dabara to kayan yaudara a kasuwa kuma baka ci hakkinka ɗari bisa ɗari ka gaya masa abin da zai gamsu kuma idan ka san wani lokaci matsalar da ke faruwa da 'yan kasuwa shine ba ka so a tsallake ka ne sai ka yi tunanin me za ka ce ya tsaya tsaya to nan kuma in magana ta ja magana dole za a samu matsala amma da magana ce takaitacciya da ba za a samu matsala ba yaya alaji wannan kayan nake so a tamfan jiya duba a gani mana in taimaka irin wanda muke da ita a shago kenan sai dai muna da kala kaza ma bari kama ka gani da kala kaza zama kama ka gani shikenan ka ajiye masa ya duba ya gani to alaji yaya kayan yake ce alhamdulillah ni kaya na dai na san inda na sayo ba ni ga kokonto shikenan da ya so ba da kokonto wannan ai ba karya ba ce saboda ai ba zai je sai kaya mara kyau ya ka ba sai dai ba mutumin kirki ba ko ba an je mutumin kirki ne zai so kaya mai kyau ne dan ya tsoro da mutane saboda haka wannan kayan shi ake shi ake hoda a kasu wannan irin kayan nan shi ake hoda a wannan kasu ka dai gaya masa magana take haka ne amma kar ka yi mata magana ta dabaru da yaudarar da za ka ce lalle sai a sai kayanka in dai aka tsawaita magana to sai dabara da yaudara ta shigo to ba a yi wannan a cikin kasuwa Allah zahiruhu mala yace zahirin abinda imam yake nufi imam ahmad Allah ya masa rahama cikin wannan magana shine annal ma'arid fi mastasna shar'u min al-kadhib jirwaye yana daga cikin abin da shari'a ta yi togaciya daga cikin ƙarya mana tun da an hana ƙarya ƙarara to aka ba da dama mutum ya yi magana wacce take mai jirwaye saboda maslaha saboda matsalaha wala ta jizul ma'arif fi ha saboda haka ba a amfani da jirwaye in ba cikin abin da yake an yi togaciya ba na yin ƙarya akwai abin da babu karya a ciki ba togaciya shine kamar cinikayya domin ita babu yaudara a kasuwanci a ka'idar kasuwa yarda ce ya gani ya duba ya gamsu daidai ana rawaitowa daga cikin magabata akwai wanda in ka zo saya shi baya gaya maka kyan kayan sai dai ya gaya maka aibi don ka saya a bisa ilimi shi ba zai gaya maka in ka zo cirki ya ce maka kayan nan na ya ko da baya yi sai dai ce to irin kayan mu je ga shirin kaza ne sai faɗi akasin abin da yace ka duba in yi maka sai ya faɗi abubuwan da watakila yana ganin sai ka saya da gamsuwar ka wannan ba zai yiwu ba gaskiya da yawa cikin mutane ba sa iya wannan saboda kwaɗayin a ne ba za ta iya faɗan aibi ba ya san kayan shi akwai aibi ya san inda ya karɓo kayan akwai aibi ya san odar akwai aibi ya san amma ba zai faɗa ba bal ma ne zai ce ya ce da bakin amma a rage kwaliti a bata saboda yana so ya samu riba to ai dalili shine mutanen mu sun saba da banza yanzu ka ka kaya mai tsada ba a siya to ina ruwanka ka kawo kaya kala uku mai tsada matsakaici wanda yake kasa mai arha duk wanda ya zo ka ce to kala uku ne in mai tsada kake so ga wannan bangaren in tsakiya ne ga wannan bangaren in mai arha kake so ga wannan bangaren kowanne kuma gwargwadon kudinsa gwargwadon ingancinsa hmm. ba shi kenan ba mutum ya sai wanda yake so to amma sai a ce a tunda ana so a saya a yi odar ainihin kasa-kasa saboda mutane yanzu ba sa yin sayan kaya mai tsada a kai ne dai kake odar su ka kawo kayan mai tsadan wanda zai kitan mai tsada isha wanda ba zai ya je sai mai arha amma kai dai na ga kalan shi to saboda haka akwai abin da aka ce ba a yin kare a ciki daga ciki akwai kasuwanci wasalahu muhammad ibnu al-hakam muhammad ibn al-hakam Allah ya masa rahama al-marwazi ya tambayi imamu ahmad anin rajul ya alif wanda zai yi rantsuwa mutumin da zai yi rantsuwa fa ya kula ya ce huwa allahu la aziduka huwa sai ce shi sannan sai ce allahu da sunan allah la aziduka ba zan maka kari ba kaga wannan yana nufin ka zo sayan kaya ne sai ce maka ka bai ma rantsuwa ba amma ya maka jirwaye mm, mm. shi wannan din da sunan Allah ba zan ma karya ba wannan ai abin nan ne to idan kawai kana da gemu shi kenan sai ka ce mana sai kayan ka ai ciniki ko da abin nan ma'ana ga yahude ma ana yi ba da mai gemu yanzu ka kalli gemu na yanzu ka ce wai zan ma karya a yi haƙuri Allah ga mata wani gemu ka daban ciniki daban ana ma ciniki da yahuda in aka nage waka a ce da ni ka kalle da shekaru na da furfura ta Allah ga mu ya hakuri furfura da ban ciniki da ba magana muke ta ciniki a je furfura ka gefe mu yi magana ta gefe da gefe ciniki muke kuma wani kana da gemu sai gemun ka ai da ba wannan matsala ka ni yanzu ka aike zo sai kawai da kana da gemu sai ka dora mu abin da kuma yanzu ya gemu ai naka da ima labari matsala ka yanzu magana ake ta ciniki yanzu ka kalle da shekaru na gaya maka shi ya kuri a je shekara a gefe mu yi ciniki in ko za a yi ba kara gaba ka san wani zai duk wannan yana cikin yaudar yan kasuwa yanzu kai ka kalli shekaru na ka ce an gaya ma farashi ka ce wai har zan ma karya a Allah ga ya hakuri ban ce kai karya ba amma a je shekarun ka gefe ni ban tuna ke na ciniki ko ba ka a'a ai akwai maslaha wadda ba ta shafi wannan abubuwan ba ko ba ka saboda haka in za a yi magana ba a yin dabaru a cikin abin nan ai magana ta keke da keke a kasuwanci kenan kaga annan da yake cewa huwa Allah la aziduka yuhimul ladhi yashtari minhu yashri minhu yana yi wa yana yi wa wanda yazo zo sai ya so sai masa ihani ma'ana ya wofantar da hankalinsa yayi masa dabara yayi masa dabara duk wanda yake zuwa kasuwa yau da gobe ya san dabarun yan kasuwa kullum shedan yana musu abin nan yanayi musu wahayi da kalmomi na dabaru su sun dauka wai wannan ciniki ne a shi shedan ne yake jefa ta halaka kullum sabon kalmomi da dabaru da maganganu da waye a kasuwa ana ta yi saboda mai gwargwadon yadda aka kalle ka yau da gobe an saba kaza yan kasuwa sun saba da mutane iri ne ana kallon ka an gane yanayinka gawa aka shi yasa in za mu je kasuwa da sai mu canja riga ba za mu je da rigar da za a gani a kalle ka a yi maka hukunci da rigar ka ba sai waje da wata rigar kuma akwai lokacin ma da dole ka haƙura zuwa kasuwar saboda yadda ka yi ana ganin ka dole za a dake ka sai ka ba wani zai yi ma abin nan ne wanda saboda ba zai duk dabararka ba za ka iya ciniki ba sai an mara to kawai zai ka tura wanda ya iya harkar amma suna ganin wanda ya gani su kai wani wanda ya kyale shi ya san dabarar ba za a yi masa wayo ba yawa ba ko ne haka ka har sai leda ba sai haka ake har da ma sai da leda duk haka take dabaru ba wanda baya yi amma matsalar ne shaidan da yake kullum yana nuci in ya gane ka cewa eh yi kake da shi sai ije ba kasa sai ka ɗauka ai wannan dabara ce kuma ba dabara ba ce ba dabara kai wa kanka kiyamun layl kar ka je kana ta harkar duniya shekara arba'in hamsin ka je lahira ai maka lissafin wannan shekara yanzu kai za ka yi ta mutanen da ka kai ciniki da su mallan a ka ta kasuwa Allah ɗaya san adadin kuma kowane ba a lahira yana bunka in dai kai da shi wallahi sai an kuma tsaya a gaban Allah duk maganar da ka shekara arba'in shekara hamsin shekara talatin kana kasuwa duk wanda ka yi ciniki kai wata shi wallahi sai an tsaya gaban Allah ka ce kaza ba haka ba ne saboda ka ba shi hakkinsa a me za a biya la dirham wala dinar ba naira sai ne wannan dai azumin da kai wannan dai zakar da kai wannan kuma rajin za a diba a bayar to ina riba kuma a duniya ne kace da kuɗin ha wallahi sai an tebe ayyukanka shekara hamsin arba'in talatin kana cinikayya da mutane kana yi musu dabara kana faɗan kalmomi na yaudara duk wanda kai wa yaudara a kasuwa ka ci kuɗinsa sai ka amayar da kuɗin amma ba kuɗin za ka ma ba aikinka za ka biya a ranar alkiyama kai wa kanka kiyama wallahi gwanda a kisiye ka zauna lafiya sai da a saya ka je ranar alkiyama ku tsaya gaban Allah da wanda kai masa dabara ka karbi kuɗinsa saboda haka babu rantsuwa kala imam amur yace hada inda ya anas wanda yi wannan rantsuwar wato yana ya karya rantsuwa dole wato rantsuwarsa ba ba ta da ba ta da tasiri ya anas rantsuwarsa ta karye da yace yayi rantsuwa cewa huwa Allahu la aziduka bai ce na rantsi da Allah ba amma haka yake nufi ban ma karin komai ba a wannan cinikin to me ma na kara maka ni haƙuri ma na yin rabu da kayan so nake in rabu da shi ƙarya kake ka ci riba ƙarya kake ka ci riba ba wani so kake ka rabu da kayan da so kake ka rabu da shi ai ba haka za ka yi sai kamar rantsuwa sai kamar dabara ni kayan nan ba da sai to me ma na samu ne riba a ciki in ba haƙuri ba kawai dai so muke bai wanda kaya <laughs> an dade ana abin nan a'a in ka faɗa haka wallahi shi ne yace in ka faɗa haka to ka yi alhins ka kare rantsuwarka ana bin saboda abin ka faɗa ba haka bane ya hana innamal ma'arif fi rajul imam ahmad yace ku sani fa ana wayi ne cikin magana fi rajuli game da mutumin da ya tsawo an nafsihi yake kare kansa shine aka ba wa dama yi ne yayi jirwaye cikin ya kare kansa daga duk abin da zai dame shi irin abin da nake faɗa mutum a guda maka aiwaye kana buƙatar ka ka abin nan to ba ne kai jirwaye amma ba a nan ba wajen ciniki ba a yi ba amma fi shira'i wal bai amma a cikin saye da sayarwa la kunu ma'arif mala yace ba a yin jirwaye magana ce me kake ake a wajen ciniki za ne farashin kayan nan haka nake sai da kayana in yayi maka ka duba ka gani ka saya bai maka ba shikenan Allah ya kawo wanda zai saya shikenan to a yi mun rage to shi shikenan ashirin ashirin ne idan dai maslaha na rage maka ɗaya kawo sha tara in yi maka kenan a'a sha takwas zan biya ka a sha takwas zan an sai maka finish to yanzu minti ɗaya an gama ciniki kuma ka ci halar ɗanka shi ya yarda ya gani kuma ka gaya masa yadda kake saidawa yan ka saida sha takwas ya je can ya tadda goma sha biyu ne ina ruwanka ciniki aka yi kuma shi ya gaya masa babu yaudara a yi haka haka kai ka zane maka kuma na gaya maka yadda sai dawa shi ke nan an gama me a ciki dama ai ka'ida yarda ne amma ka bari ki saya a yardarsa ya gamsuwarsa shi ne daidai kai amma yau a kasuwanci kan inda za mu wallafa littafin dabarun yan kasuwa da shafi nawa za mu rubuta duk dai wai sai an sa ka sai kaya to a kiyaye abin nan dabaru saboda duk wanda ka yaudare shi ma'ana kai masa maganar da ya saya alhali ba haka take ba to kuma a ranar alkiyama sai an sai da ku a gaban Allah kulto malamai littafin yace aw yaqulu hadhihi ad-darahim fil masakin in zittuka yace hadhihi ad-darahim wannan kudin dirhaman nan fil masakin ai ma miskinai za a bawa in zittuka in ma nai maka kari fil masakin to ni menene ma a cikin in ma aka kudin ma aka yi cinikin ma mai za a yi duk abin nan talaka kawai za a ba saboda ka yi sa ke kenan wanda za a ba talaka sai ce kala huwa ya hana in yi rantsuwa da wannan to rantsuwarsa ya kare rantsuwarsa saboda me magana da ya faɗa ya ce, hadhihi hidarahim fil ne in zittuka a wajen ciniki in ma ne maka kari wannan ɗan kuɗin? ai bai wuce a ba miskinai ba sai mana yake yake cewa huwa inda yahnas in ya faɗa ka kasuwanci to ya yi rantsuwar da ya karya sai ya sai yayi kafara qala abu talib abu talib yace innahu sa'ala abu abdullah ya tambaye imam ahmad shine abu abdullah an ar-rajul yu'arid fi kalam ar-rajul mutun ne yake jirwaye yace yas'aluni an shay akrahu an ukhbirahu bihi yana tambaya ta wani labari ba na so in bashi labari ba na so in bashi labari kuma yake tambaya ta na iya yi masa jirwaye kala idan lam yakun yaminu fala ba wannan ɗaya magana da muka faɗa cewa in za a yi jirwaye sun ce banda ne rantsuwa shine yace a? Ah, in ya tambaye ka wata magana ko baka so ka gaya masa ba laifi kai jirwaye amma banda ne rantsuwa banda rantsuwa idan lam yakun fala ba yace fil ma'aridi ai a cikin jirwaye magana mai jirwaye Mandu, Hatun, manduhatun anil akwai yalwatawa ga barin ƙarya shi ya ma shari'a ta ce a iya jirwaye dan a kaucewa karya? mutum ne zai zo ita tambaye ka kai kuma baka so kai ne ka gaya mata A alaji masha Allah na ji an ce wallahi kodarka ta ta iso kai kuma baka so ga ya masa eh ko a? ka ce yaushe ka ji wannan labari ni kuma aiki nake ko dai labarin odar alhaji wani ka ji ta zo yanzu ka kauce wa kanka ka koma ce kuma a odar alhaji wani gaskiya ta zo da amma abin nan watakila dai ta alhaji wani da ka ji labari watakila ita ka ji labari ka ba ka so ka gaya to sai ka yi jirwaya a nan babu ne na ji labari kaza kana so saboda ɗabi'ar mutanen lokacin zai zo tambaye ka abin da baka so sai ka faɗa to yace nan babu ne kai ne magana ta jirwaye saboda me ya fi al-ma'arif a al-kadhib shari'a ta ba da yalwatawa ta yalwata dan abakariya a iya yin jirwaye cikin magana wa huwa idha ihtaja ila al-khitab in ya yayi magana shi ma fa ta da ya sake nanata wancan magana da wasu kafa na cewa amma yadda ne a yi inda al'ada a yi waye in akwai ne bukata fa amma amma farkon magana ba a tambaye ka ba kai za ka yi magana kawai ka fara da bizalika da waye fa huwa shaddu wannan kan ai ba abu ne mummuna a shaddu farkon magana ba a so kawai ana kai ta kawo jirwaye cikin magana ka sai inda me sai inda wani yanayin da kake bukata ka yi jiwa amma maganar da ake cewa da kullum so ake maganar ka ta zamo babu kwana a cikinta magana ce bikakkiya duk maganar da amma eh, farkon magana ka rika kawo jirwaye wannan ba daidai ba wannan ba daidai ba ba daidai ba واحتج al mashhura fi dalika wa bi asar laysa fi shay min hayamin ya kawo hujja da wasu ke cewa ya halatta a yi jiwaye cikin magana in akwai bukatar a yi to amma misalin da ya kawo ya ce wahtajja fil mughni a littafin ya kawo hujja ne bil akhbaril mashhura da hadisai mashhurai wanda ke nuna babu laifi a yi jirwaye cikin magana fi dalika wa bi azar da wasu asar maganganu da aka rawaito daga magabata wale ta fi she minha yamin amma duk wancan babu zuwa a cikin minha kamar hadisin da ya zo manzan Allah yake ce wata mata sallallahu alaihi wasallama yace da wata mata la yadkhulul jannata ajur tsohuwa ce ta zo wajen annabi sallama ta gaida shi sai ce kash sannu gashi kuma kin tsufa kuma tsofi ba ta shiga aljanna sai hankalinta ya tashi sai ta kama kuka tabbata tana kuka sai ayyace a kirawo ta a kirawo ta yace ya umma fulan ya ke babar wani ai innal jannata la yadkhulu abid haka ne ba a shiga aljanna tsoho ba zai shiga ba sai an mai da shi matashi shi ake ne kaga an yi magana da hakan ne amma ita sai ta dauka ne wai ita ce a tsufar ai ba za ta shiga a'a ba a nufin ba za ki shiga aljanna ke ba ana nufin mutum ya tsufa in zai shiga aljanna sai a mai da shi matashi amma da hatta kama ne kuka tana tun cewa ba za ta shiga annabi ya ce ba za ta shiga aljanna ba ce sannu gashi kuma girma ya cin miki kuma tsoho ba ya shiga aljanna sai ta ɗauka ai duk wanda ya tsufa ba zai shiga aljanna A ce ana nufin me kaga ai akwai wani nau'i na ma'arid a kawaje waye a cikin wannan magana ce a'a abin da ake nufi sai an mai da su ne abin na inna an na hunna in an na hunna abkaran urban atraba sai an sake miki halitta ke zama matashi amma aljanna zaki shiga baiwa Allah da ko ta dauka ya ce wai a ana nufin a wannan yanayin ne ake nufi haka manzon Allah ya sallama wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah a dora ni mana akan a bani raƙumi hau in je in jihadi yace to shikenan inna amiluka ala waladin naqa to shikenan ai sai mu baka dan taguwa sai mu baka dan walad annaka sai mutumin yace subhanallah ya rasulullah ni kuma ai na ba karfin haka ni yanzu a bani dan taguwa yana nufin ko dan karami ai ba zan iya hawa dan karami yace a'a yace ce wahal talibun nuk illa abin nan wahal hal illa nuk yace ai dama duk raƙumin da ka gani dan taguwa ne. ko ya girma ma dan me dan taguwa ne kaga amma shi ya dauka karami ake da <laughs> shi har yanzu ce to kuma ke ba a so tafi Ka kaga wannan ai duk kamar akwai ne sannan da faɗin maza Allah ta asalama akwai wani bawan Allah da maza Allah yake masa raha yanayi masa raha in ya ganshi wani daga cikin sahabbai wanda imamu Ahmad ya rawaito daga anan dan Malik sunan shi Zahir shi wancan Zahir Zahir din nan manzo Allah ya ganshi yanayi masa raha yanayi masa wato eh, wata haka irin ga shi yanayi masa raha inda ya ganshi wato mutumin yana dan halitta haka dan gajere ne ko kuma yana da abin nan a halittarsa sai manzan Allah sai ya kama shi ya ce ga wani bawawa zai saye shi ga wani bawawa zai sayi bawa sai ya ce ya ma'aikin Allah ya ce ko ba zan koyi kuɗi ba ya ma'aikin Allah ba zai farashi na ko ba zai kyau ba saboda yadda yake to kaga ai bawa ba bawa bane shi amma nawa na Allah kaga ai wata yake Ya yace wa gairi zalika da wasu waɗannan akwai hadisi da ke nuna irin wannan raha kaga ana magana wacce take ta yi kama da jiwaye kala ya wa wahaza kullum min at-ta'wil wal ma'arif dai yana cikin jirwaye cikin magana wa qad samahu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi dan Amru yake ta ya Rasulullah in ka faɗi magana fa ina rubutawa kuma kana magana cikin yarda da cikin fushi sai yace ka rubuta a kowane lokaci in na faɗi magana ka rubuta ya ce fa inni la aqulu illa haqqan ba na faɗan magana sai gaskiya Ma'ana ko a cikin yarda ko a cikin fushi ka rubuta in dai na faɗi magana ba ki Allah ga masa to kaga wayannan maganganun ya ce da su ne haq tun daga shi yayi wasu waganu wanda yake na raha kuma yace la aqulu illa haqqan kenan kaga ashe babu laifi yin jirwaye ba laifi bane irin waɗannan maganganu idan dai babu cutarwa a ciki wa kana yaqulu dhalika fil mizah yakan faɗi wannan ne a cikin raha min gairi hajjatin ilaihi ba tare da bukata ba ma'ana abu ne ne da kullun ɗabi'a ta mu'amala ta da mutane za ka yi raha ka faɗi magana kuma babu laifi in dai babu cutarwa a cikin magana ɗin in ta haka lamu za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala a lokaci ya yi yanzu uh, yana magana ya yi magana akan ƙarya cewa ba daidai ba ne ya kawo abin nan inda aka yi togaciya sannan kuma yake magana akan jirwaye cikin magana insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu kammala wannan fasalin Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji ya yabe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya ba mu gabanni na gari Allah ya yafe mana kurakuran mu ya ba mu ikon masa da'a إن شاء الله تعالى أننا نزام ذاك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم Thank you.